na farko akwai matsala ta karamcin eh, ciyawa shi sa rishin ciyawa ya sa makiyaya suna nan ga sabkowa suna zawa musamman nan wajen ikarfan cikin nijar to wannan abun kuma ya iski matsaloli da da akwai na tashi hankali tsakanin waɗannan kabiloli na bugaje waɗanda aka ce ma dosa tsakaninsu da hulani wannan yanki namu na nijar daga an hito zon in makiyayan nan zankin gonaki na in suka zo yankin manoma kuma wani sabin matsaloli ne tsakanin makiyaya da manoma kamar ita gwamnati ta san da halin da ake ciki ayo kuwa eh lalle alhamdulillah gwamnati ta san irin halin da ake ciki tunda kamar yadda hadodin nan da ake yi na mali sun sa duk makiyaya sun sabko yanzu a cikin community mu ta abala muna da wuri uku da aka kebe da makiyaya akwai ikarfan gari don ka duk wakiya waɗanda aka kashe mutanen su suka gudano sun zo sun samu mafaka a karfan akwai wani wuri na biyu da ake cema rijiyar mala su ma makiyaya sun zo sun samu mafaka nan kuma akwai wani wuri kilo ashirin da abala da ake cema saraye waɗannan makiyaya na mali da suka hito dangance da wannan matsaloli suna nan sun samu mafaka gwamnati ya ɗauki matakin da ya ɗauka tun da akwai masu hannu da shuni waɗanda suka je suna talafa musu waɗannan wurare guda uku da ka ambata ka ce an baiwa makiyaya da suka yi gudu suka daga mali saboda rikicin da ake fama da shi kusa da su ba manoma saboda matsalar wallahi shine babban matsalar da wanga sita wuri na uku shine a saraye saraye wannan wurin tsakan manoma ne suka zo suka kafa wannan sit kenan wannan wuri akwai alamun matsaloli tunda shine ma da ni da prefekin gundumakin abala mun tai a wurin mun haɗu da su mun ce to kun gani wanga wurin bai dace da zaman ku ba tunda deja ku matsala ta kawo kun zo kuma kun iske manoma kenan matsala za ta zama biyu su suka kawo kansu ko ba su akai su suka kawo kansu suka zamna kafin damina kenan kafin damina ta zo don suka zo suka samu wuri suka zamna don mun je wajen su tun da partenar guda ya ta ya tallafa musu an ba su abinci muka je da prefe na gundumatin muka hira da su muka ce musu to lalle tun da matsala ta kawo su za mu ɗauka matakin da ya kamata mu ɗauka na a ci gaba da tallafa musu amma ba wannan wurin ba saboda zaman su wannan wuri babba illa ce gare mu ka ce partner wato abokanin hulɗa na ƙasashe ko na ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar su waye ke shiga cikin wannan batu baya ga gwamnati ta Niger eh to lalle na farko dai akwai wannan ƙungiyar da aka ce ma ERC ta hannun PAM um, su ne ke zuwa suna tallafa ma waɗannan mutane pam tana ba da abinci su koyi iyar e sai suna waɗancan fannuka na harkan tsabta da harkan waye kai dangance da irin matsalolin da ke faruwa in mutane suka dubbai suka haɗu wuri guda ya batun jami'an tsaro ana ce akwai masu sintiri a yankin saboda kasantar ga baki kuma inda suka fito an san can matsalar take mali kenan to wallahi matsalar da gare mu ka san wannan yanki namu na mali wannan furanciyar tsakaninmu da mali faranciyar ce wadda buɗe ne take lalle akwai kamfani kin ikirfan wancan sitin na farko su suna gangan sojawa amma waɗanga da annan su ma tsammanin su su zo kusan iko ne tun da kilo da eh, kilo 20 ne da garin abala wato ma'ana dai waɗanda suka yi gudun daga mali suka shigo Niger su ma suna buƙatar kariyar jami'an tsaro daga abokan hamayyar su shi yasa suke musu da jama'a eh lalle hakikan suna neman kariya na saboda waɗanda ke koro su waɗanda suke faɗa da su suna koran su ne suna kashin su kenan dole su zo su samu kusan inda iko yake saboda a tamaye su akwai alamar barazana ga zamantakewa ku yan asali na garuruwanku da kuma bakin akwai wata barazana to wallahi akwai alamun eh, barazana tsakanin waɗanda da suka zaka da waɗanda suka iske tun da kamar yadda na gama ga wanga siti na uku na saraye wuri ne manoma akwai gonaki a nan makiyaya waɗanda suka zaka suna da dabbobin sarwa kenan dabbobin su za su shiga cikin gonaki kenan ka gani akwai matsala to honorable muna godiya sosai ko mm, insha Allah